ina yabo a gare ka ya Allah sarki ya tabbata a gare ka bai isa yabe ka kamar da kai ba kanka ba ina salati da sallama ga shugaban halittu annabi Muhammad da alayinsa da sahabbansa baki daya ba haka yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala za mu tattauna game da yakin Palestina da Yahudawa a karo na 167 a wannan karan za mu tattauna game da ƙuri'ar da majalisar ɗinkin duniya ko kamatin sulhu a majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa domin tsagaita wuta a yakin gaza inda ƙasashe goma sha hudu suka cimma matsaya wato akan wato dakatar da yakin gaza ta take a nan yake cewa zan sanya daftarin kudurin jefa ƙuri'a a yanzu waɗanda ke goyon bayan daftarin da ke kunshe a cikin wannan takarda don Allah su daga hannayensu To su ma waɗanda ba sa goyon bayan wannan ƙuduri su ɗaga hannayensu. Abstentions. Uh, Ga sakamakon zaben kamar haka, ƙasashe goma sha hudu sun kaɗa kuri'ar amincewa, kasa ɗaya tak ta kaɗa kuri'ar kin amincewa. An amince da daftarin kudurin a matsayin kuduri mai lamba biyu 2,737. A takaice dai, daidai da abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar yakin Gaza ya taho ƙarshe. Sai dai kuma ba ya kafa baya saboda akwai shibohohi daga Isra'ila waɗanda za mu ji a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala haka zalika kasar Rasha ta kyamuncewa da wannan kuduri wanda kuduri ne da Amurka ta gabatar da shi kowa riga ya san cewa a yaki a Gaza manufa ce ta Isra'ila yunkurin tsagaita wuta manufa ce daga cikin manufofi na Hamas su da kansu suna cewa ba za su yarda a musafir sunoni ba sai an tsagaita wuta to amma kuma gashi Rasha a gefe daya ta fito ta yi facakali tare da yin watsi da wannan kuduri na tsagaita wuta ta ce ita san bata amince ba shin Rasha tana goyon bayan ganin bayan Hamas tana goyon bayan Isra'ila akan yakin da take kuma menene za mu je a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala ba ga haka za mu ɗan yi tsokaci game da wasu daga cikin nasauri waɗanda Falastina suka samu wato dakarun Hamas a cikin wannan yaƙi a jiya da wasu nasauri suka samu a shekaran jiya za mu ji yadda dakarun al-Qassam suka ci nasarar yin harin kwantan ɓauna wanda ya sanadiyar mutuwar sojoji da yawa na Isra'ila wannan harin kwantan bauna har kashi biyu kowanne daga ciki sun yi musu shugo ba shugo ba zurfi bayan kashe yan uwansu wanda a ƙarshe ma za mu je da suka yi wa sojojin Isra'ila ƙawanya a wani gida sai da suka bayan su gaba ki daya waɗannan su ne muhimman abin da za mu tattauna kai a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala sai dai gabanin haka ga faɗakarwa game da gidauniyar mu ta marayu zuwa yanzu yan uwa na ci gaba da saka tallafin su a cikin wannan gidauniya ko muna da kuɗi kimanin naira dubu ɗari uku da goma daga lokacin da muka shelanta wato ko nema wa marayu da masu ƙaramin tallafi a masu ƙaramin ƙarfi tallafi a cikin wannan gidauniya muna ƙara kwadaitar da 'yan uwa cewa waɗanda Allah ya horewa su taimaka wa marayu musamman a wannan yanayin da wato abinci ma yake gagarar mutane balle nama muna ƙoƙari mu ga cewa mun samarwa da marayu wani sa da za mu yanka musu ko raƙumi kamar da a shekarar da ta gabata da waccan ɗayar kusan kimanin shekaru biyu kenan duka mun yi musu yanka Allah ka kaɗai san ɗaruruwan mutanen da suka amfana da wannan wato ko yanka da muka yi wanda ya haɗa tsakanin marayu da masu ƙaramin ƙarfi mun aika wasu sassa daban-daban wannan yanka to ya yi ta dama daga cikin masu karamin karfi damuwa musamman marayu waɗanda su ne jigo na wannan gidauniya don haka waɗanda suke so su tallafa suna iya saka tallafinsu a cikin asusunmu guda biyu asusu na farko first bank abubakar zubairu lambobin su ne ashirin sha tara ashirin da biyar arba'in da hudu sha biyu asusunmu na biyu shine jaiz bank shi ma abubakar zubairu lambobin su ne 000 43 23 one Domin tuntuɓar mu ta manhajar wasu kuna iya samun kai tsaye a lambar 09064095046. Kuna iya ɗaukar lambar kai tsaye a rubuce a rubutu da ke wucewa a ƙasa. Haka zalika kuna iya samun lambar rubuce a ɓangaren comment section a comment na farko. Kuma ma dai kuna iya samun lambar a cikin dukkanin group ɗinmu wanda muke samu muku labaran yaƙin Gaza. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon taimakawa ya sa kuma gaba ɗayan mu yi tarayya a cikin ladan. Ba ta ɓata lokaci ba bari mu kutsa cikin wannan shiri kai tsaye. duk da irin rashin gatan da aka nuna wa al'ummar Gaza aka yi shiru Isra'ila na ci gaba da kisan kiyashi ga mata da ƙananan yara musamman ma ana ɗora zargi mai ƙarfi akan ƙasashen gabas ta tsakiya daga cikin ƙasashen Larabawa musamman ƙasashen da suke da rinjaye na addinin musulunci yadda suka sanya ido suka ƙi ɗaukar matakin da ya dace abin mamaki abin da waɗannan ƙasashe ke iya yi da wasunsu shine su fito su yi Allah wadai misali hari na kwana-kwanan nan wanda aka yi a ƙarshe wanda Isra'ila ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama wanda mun yi tsokaci a kai cewa ta kashe sama da mutum ɗari biyu a tare da kashe wato ta sama da mutum ɗari hudu. Ƙasar Kuwait ta fito ta yi Allah wadai da abin da Isra'ila ta yi kamar da ƙasar Qatar ta yi kamar da Al-Bahrain ta yi kamar da wasu daga cikin ƙasashe irin su Saudiya suka fito suka nuna takaicinsu tare da yin Allah wadai da wannan abu da sojojin Isra'ila suke game da kiransu ga cewa tilas ne a ta wuta. wannan fa shine matakin da kaɗai suke iya ɗauka har gobe ina ji a raina yaren Allah wadai kawai an kirkiro shi ne ba don komai ba sai dan daurewa a zalimai gindi su ci gaba da yin abin da suke kamata a duk lokacin da aka zalunci wani aka yi wani kisan ta'addanci ko aka yi wasu harare na ta'addanci kasashen duniya su fito su mara waɗannan kasashe da aka zalunta ko na al'umma da aka zalunta baya su kwata masu haƙƙinsu aƙalla idan ba za su iya ba su sa su a gaba su taimaka musu da dukkan abin da za su taimaka musu domin su su kwaci haƙƙinsu da hannayensu amma a koma gefe ana Allah wadai wannan yare ne da ba za mu iya fahimtar sa a matsayin yare na jin kai ba za mu ɗauke shi ne kawai a matsayin rinin wayo sai dai kuma abin mamaki ƙasashen duniya gaba ɗaya sun yi tabanni na wannan yare kowa yana iya fitowa ya Allah wadai da abin da aka yi ‘yan kaɗan ne kaɗai suke iya fitowa su ɗauki mataki irin matakin da Afirka ta kudu ta ɗauka na gurfanar da Isra'ila a kotun duniya. Abin mamaki duk ƙasashen gabas ta tsakiya babu wata ƙasa da ta bugi kirji ta ce za ta je ta kai ƙara kotun duniya sai ƙasashe na gabas ƙasashe na Afirka kada kai mamaki ta wata fuskar in ka yi ta wata fuskar dole ne za ka yi mamaki a matsayinka na mai hankali me zai hana su je su kai ƙara kotu shin ba ca kai kotu ce ta hukunta miyagun laifuka ko kotu ce ta adalci tsakanin waɗanda aka zalunta ba amma ya aka yi ba sa iya zuwa su kai ƙara za ka yi mamaki kuma za ka yi tambaya ta wannan fuskar amma in ka san tufkatukar da aka yi da murɗar da aka yi da kuma irin makircin da tura suke yi game da waɗannan tsare-tsare to za ka gane cewa yin shirin da waɗancan ƙasashen suka yi daidai yake da yin shiru da suka yi game da kisan da ake ina nufin kamar da ba za su iya ɗaukar makami su je su kai wa Isra'ila hari ba to haka ba za su iya zuwa su je kai tsaye su ce sun gurfanar da Isra'ila kotun duniya ba saboda akwai wasu kulle-kulle na diplomasiya da wasu badakaloli waɗanda in aka ce za su ɗauki wannan mataki na gurfanarwa a kotu za su kwana ne a ciki akalla ta fuskar diplomasiya alayi halin mutanen su cike suke da tsoro saboda tsananin tsoron mutuwa da jarabar son duniya kuma da yawa daga cikinsu ba sa rasa kashi a gindinsu ina nufin suna da abin kunya ta suka ɗare kujerar mulkin kasashen da suke ɗaurewa Isra'ila gindi da yawa daga cikin irin waɗannan kasashe na Larabawa da sa hannun kasashen Turai suka ɗare kujerar mulki akwai abubuwa da yawa in aka ce za a bincike a kai wasu ba za ka ga kimarsu ba ba za ka ga darajarsu ba tunda sun san kasashen Turai su ne suka kafa su ba wai kafa ƙasar ba ma'ana su waɗannan sarakunan da sa hannun suka zama shugabanni kamar yadda a ƙasashenmu na Afirka za mu ga cewa waɗannan ƙasashen da ake wa mulkin mallaka ake demokuraɗiyya duk da an ce an ba su ‘yancin kai to amma haƙiƙa ka iya kiran shi da mulkin mallaka ya canza suna daga mulkin mallaka ya koma demokuraɗiyya da yawa daga cikin waɗannan ƙasashe za ka tarar da sa hannun ƙasashen turawa suke zama shugabanni ba wai zaɓi ne na talaka ba to ta ƙasashen da ba demokuraɗiyya suke ba musamman ga ƙasashen da ke gabas ta tsakiya duka akwai sa hannun waɗancan ƙasashe wajen yin kitimirmira da ƙulla-ƙulla don ya zama suke shugabantar ƙasar da suke ciki yayin da wasu suna so mulkin su ya ɗore ba sa so a musu juyin mulki kuma ƙasashen turai irin su amurka suna taimaka musu wajen haka to wannan yana sa dole ba za su iya cin sabular dukkan abin da ya ci karo da manufofi na amurka ba sai abin da amurka ɗin take ganin in ba sun yi ba su ci mata sabula ba fatuwa sai allah wadai a wani lokacin ba komai bane a wani lokacin yana iya zama komai a wajen Amurka ina zargin ma wasu yin Allah wadan ma sai sun nemo izini a wajen ta suke iya yi wallahu ta'ala alam almuhim dai bayan ɗaukar lokaci da aka yi ana kashe Falastinawa ba a iya yin wani yare sai na Allah wadai sai kuma jefi-jefi da za a ce an tura kayayyakin jin kai da agaji ga Falastinawa a ƙarshe dai kotun majalisar ɗinkin duniya afuwan wato kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a da ƙasashe ɗaiɗai har guda goma sha hudu inda suka amince akan tsagaita wuta tilas a rasha basa sharaɗi da shawarwari waɗanda joe biden ya kawo mana ƙarƙashin jagorancin sharaɗi na ƙasar amurka suna nema da a tsagaita wuta take a nan amma ƙasar rasha ta yi buris ta cakali ta ce ita bata amince da wannan yarjejeniya ta tsagaita wuta kwata-kwata bata amince da wannan ƙuduri wanda joe biden ya kawo ba wani irin ƙuduri ne wannan wanda amurka ta bajiro da shi ƙasar amurka ta ah, bijiro da ah, ƙuduri a watan da ya gabata na ɗaya ah, joe biden ya bayyana cewa za a tsagaita wuta da farko dai joe biden ya bayyana cewa ƙasar amurka ta isra'ila ta amince kuma wannan shine daftarin shawarwarin da suka tattauna da isra'ila isra'ila ta amince abu na farko tsagaita wuta a cikin sati shida za a tsagaita wuta cikin sati shida kuma za a ci gaba da tattaunawa matukar ana tattaunawa a cikin sati shida nan to ko da an wuce sati shida to yakin dakatar da yakin shi ma zai ci gaba da wakana matukar ana ci gaba da tattaunawa sharadi na biyu shine musayar fursunoni wanda ya hada da tsagaita wuta na dindindin tare da sakin raguwar fursunoni sharadi na uku shine sake gina birnin Gaza yankunan da aka lalata a cikin wannan yaki waɗannan sune sharaɗa guda uku waɗanda Joe Biden ya ambata wato sun cima tsakanin su da Isra'ila idan muka ɗauko wato ƙuduri na farko shine tsagaita wuta cikin sati shida sannan matukar ana tattaunawa yakin ma zai dakata cikin wannan mudda da ake tattauna domin an ce sati shida ta iwa tattaunawa ta ɗauki watanni shida kai ko da a ce tattaunawa ta ɗauki shekara shida misali ne nake bayarwa to fa haka shi ma ba za a ci gaba da wannan yaƙi ba za a ce ai tunda sati shirin ya ƙare bari mu dawo mu ci gaba da yaƙin ko mu ci gaba da tattaunawa ba haka ma'ana ana tattaunawa, ana bada wuta ba zai yiwu ba matakar ba a cimma matsayi a tattaunawa ba ko da an haura sati shida to za a ci gaba da yin wannan tattaunawa za a ci gaba da tsagaita wuta in an wuce wannan mataki shine sai a tafi kan mataki na biyu shine za a gudanar da musayar fursunoni yayin gudanar da musayar fursunonin ne za a shigo da kudiri na me wato yunkuri na kawo karshen wannan yaƙi na dandandan bisa ƙa'ida ko sharadin sakin ragowar fursunoni domin a ƙudiri na farko ko kuma a cikin kudirin da farko za a fara magana akan wato cikin wannan kudiri na biyu yin musayar fursunoni za a saki wani adadi na falastinawa kaza a madadin wato Eh, Yahudawa kaɗan. Ma'ana Hamas za su sako wani adadi na mutanen da Isra'ila ta faɗa su ma sako musu wani adadi na Falasina da suke tsare da su. Za a saki adadi kaza daga cikin sojoji mayaka na Isra'ila su ma sako adadi kaza na mayaka na Falasina da suka kama daga cikin Falasɗinawa. Haka zalika mata yara da sauransu. Har yanzu akwai ragowar wani adadi a hannu wanda ba za a sako su ba. sai da bayan an gama wannan tattaunawa to sannan za a dawo batun kuma ya za a yi masa gaba ɗaya waɗannan fursunoni da suka rage sakin waɗannan fursunoni na gaba ki ɗaya shine ma'anar me tsagaita wuta na dandandan idan Hamas sai watsi da wannan sharadi a cewar Joe Biden ma'ana bayan an yi wannan yarjejeniya bata sake su gaba ɗaya ba to Isra'ila tana eh, tana da damar ta ci gaba da yaƙi sai dai fa akwai lauje cikin daɗe cikin maganarsa bai ce idan Isra'ila ita ma ta watsar da alkawari ba Hamas tana da yancin ta gurfanar da ita ko ta ci gaba da yaƙarta duk da yake ita Isra'ila Hamas ita ake yaka tunda ba ita take kai farmaki a cikin Isra'ila ba yanzu ita ake kaiwa sharadi na uku shine sake gina birnin Gaza wannan gina birnin Gaza akwai masu cewa kasar Saudiya ta dauki alwashin cewa duk abin da aka lalata za ta gyara har ma Biden ya ce ku lalata in ma kun lalata afwan shi ne Netanyahu ya ce Saudiya ce za ta gyara ban san menene hakikanin wannan magana ba wallahu ta'ala alam to wannan shine wato su ne sharda guda uku waɗanda a kansu ne wato kwamitin sulhu ya cimma matsaya za a amince kamar yadda muka ambata cewa amurka ta tabbatar da cewa isra'ila ta amince da wannan kuduri, don haka ita kanta tana nema wato kwamitin sulhu yana nema ainihin wato ita kanta hamas ta fito ta amince da wannan kuduri. na'am hamas ta yi maraba da wannan kuduri. kamar yadda suka bayyana hamas suna maraba da wannan kuduri, amma kudurin da ya shafi wato ba su yanci wato kafa gwamnatin Falasɗina a ƙarƙashin ikon Falasɗina ba a ƙarƙashin ikon Isra'ila ba. Zan yi wa Isra'ila ga baki ɗaya daga cikin Gaza, haka zalika ba su yankunan gabar tekun Jordan ya haɗe da zirin Gaza da kuma ainihin gabashi na birnin Kudus tare da mai da shi ya zama shine babban birnin su wanda ya haɗa da masallacin Kudus wanda musulmai suke ibada a ciki. Wannan shine abin da Hamas ta faɗa tana maraba da shi. Kaga dan sha bamban da abin da wato ta wata fuskar Biden ya faɗa. Duk da ke na'am sun yi daidai amma za mu ji me matsayar Isra'ila. Ƙasar Rasha a gefe ɗaya ta yi watsi da wannan ƙuduri inda wakilin rasha a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai suna basili Benzia ya fito ya soki wannan ƙuduri kai tsaye za ka iya jin haushinsa za ka iya ƙofila ka ce ko dai rasha munafuka ce ya ana magana zagai ta wuta tare da dakatar da zubda jinanan mutane ana so a zauna lafiya a ba falastinawa yanci ta fito ta ce ba ta yadda ba ko dai tana goya ba isra'ila bayani akan kisan da take domin isra'ila ita ce wacce ba ta so a zagai ta wuta kamar tilasta mata ake so a yi amma a hakika saurari manganansa za ka gane zurfin hankalin wakili na na rasha a majalisar ɗinkin duniya rasha tana son hamas rasha ba ta adawa da falastinawa rasha tana so ko da za a kafa ƙasar falastinu to a kafa ƙasar falastinu tare da hamas saɓanin abin da ita amurka take ishara da abin da isra'ila ta ƙudurce maganganunsu yana nuni da kamar da da mun saurari shirin da ya gabata mun ambace abubuwan da Biden ya ambata a cikin maganganunsa daga ciki shine akwai me wato kafa kasar Falastinawa ba tare da jama'a kan Hamas ba sannan kuma Isra'ila tana da damar ta gurfanar da waɗanda suke da hannu a harin bakwai watan Oktoba. To kaga wannan alama ce ta yaudara kuma Rasha ta hararo haka wato kamar Amurka da Isra'ila suna so a ce an ba Falasɗina yanci an kafa masa gwamnati amma ba tare da Hamas ba kuma su Hamas din karshe ana iya gurfanar da su a matsayin waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a gabayansu to ita rasha ba wannan shine abin da take so ba rasha tana so a ba wa falastinawa yanci na gaba ki daya rasha tana so kamar yadda mayakan hamas suke kai farmaki akan sojojin isra'ila su ma sojojin isra'ila suna kai hari akan su kamar yadda jagorori na hamas suke da hannu akan hare-haren da hamas suke kai akan sojojin isra'ila ko ma a cikin isra'ila bakwai watan oktoba to haka ba jagorori na isra'ila gwamnatin netanyahu suke da hannu akan hare-haren da sojoji kika balma suke ba da umarni ake kai akan falastinawa to da wannan ne rasha take gani ba zai yi a ce a hukunta hamas kadai ba ba zai yi a ce an ba su yanci ba amma kuma an gaba mayakan su wannan wata manufa ce ta adawa a cigaba da mamaye su ga abin da wakilin rasha a majalisa a kwamitin da ke kwamitin sulhu a majalisar ɗinkin duniya faɗa a wajen wannan taro a cewarsa akwai shubuha sosai game da wannan kuduri wanda aka ba a cewarsa domin amincewar isra'ila game da wannan kuduri na tsagaita wuta a hukumance ya ci karo da abin da aka rubuta a cikin kudurin a takaice Isra'ila ta amince da wannan ƙuduri a bisa wasu sharuɗa waɗanda sun ci karo da hakikanin abin da ke rubuce a cikin wannan ƙuduri. Haka zalika a cewarsa akwai maganganu masu yawa waɗanda suke fitowa daga Isra'ila kan tsagaita wuta cewa za a tsagaita wuta a Gaza ne bayan an kawar da Hamas. Ku kula da maganar wakili na Majalisar Ɗinkin Duniya, da aka fi yadda ba kwata-kwata a ce za a gaba Hamas. Dukkan wani sulhu da za a ce za a yi, dukkan wata yarjejeniya da za a ce za a yi wacce ta haɗa da ganin bayan Hamas rashin ba ta amince da ita ba. kamar yadda in mun fahimci maganar Hamas da suka ce suna maraba sun ambaci yanci a ciki ban ambaci wannan ba sun ambaci cewa suna maraba da ba Palestina cikakken yanci tare da cigaba da kare kansu kaga kenan wanzuwar kungiyoyi musallahai a cikin su kenan tare da basu yankunan da suka ambata gami da janyewar Isra'ila kwata-kwata daga cikin Gaza tare da barin Palestina su kafa gwamnatin su ba tare da wani ya musu katsalan nan ba a takaice Hamas ba ta fito fili sun bayyana hakikanin kudurinsu ba kamar da Isra'ila ita ba ta rika yan kewe Biden ya rika ana jin tsoron abin bayan an zo an ce an cin ba yarjejeniya an ta wuta abubuwa sun biyo baya Isra'ila ta zo ta fada masa ce Hamas sun saba alƙawari shi yasa sun wasu kai magana mai harshen damo ko kula fa da yanda ke tamurmura siyasar duniya take tafiya da yanda ake amfani da yarurruka waɗanda idan yaudara ta shigo kai ma kana iya fito da naka ce ni ma a lokacin ai ba kaza na ce ba ma'ana Hamas suna iya fitowa su ce mu ma ba mu ce mun amince da sharaɗin ganin bayan mu ba fitowarsa fili su ce sun yi watsi da sharaɗin a ƙarara zai sa a ce sun ki amincewa kamar da ita kanta rasha za mu ji cewa ita kanta afuwan isra'ila za mu ga cewa alon lahir wanda tsohon daraktan ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ne ya nuna dalilin da yasa isra'ila take boye-boye a ganin sa, idan isra'ila ta fito fili ta bayyana cewa ba ta yarda da wannan kuduri ba zai sa a ci a kanta kaga kenan dole akwai yan boye-boye da yan dabaru da maganganu masu harshen damo wanda magana kan harshen damo ɗaya za ta karkata ta jawo hankali a yi abin da kake so ɗaya kuma idan wani abu ya biyo ba za ka ce dama ni kaza nake nufi shi yasa da ya tashi magana akan wannan batu sai ke cewa kwata-kwata isra'ila ba ta goyon bayan wannan kuduri wannan daftarin da aka bada na shawarwari wanda Biden ya gabatar wanda Amurka ta gabatar a majalisar ta gabatarwa da kwamitin sulhu kwata-kwata ba shi ne hakikanin daftarin da Isra'ila take a kai ba ba shine shawarwarin da aka tattauna ba a cewar sa tabbas Isra'ila kwata-kwata ba ta goyon bayan wannan kuduri kuma da a ce Isra'ila za ta fito fili ta yi watsi da shi to fa da ta sha sukar gaske daga ƙasashen duniya wannan shine martani wanda shi Alon Lail tsohon ministan harkokin waje na Isra'ila ya fito yayi haka in muka duba shi kansa Joe Biden za mu ga cewa Biden ya fito ya soki ƙudurin eh, Biden tun a baya. Afwan, Netanyahu ya soki kudurin Biden tun a baya. A cewar Netanyahu kwata-kwata Biden ya gabatar da wasu ɓangare wato wani ɓangare na wannan sharori da aka tattauna ya ɗage wasu daga ciki ba bai faɗi wasu ba ya ƙi yadda ya faɗa a cewar Netanyahu a cikin waɗannan maganu da ya yi na sukar Biden yake cewa gaba ɗaya dukkan wani tsagaita wuta na dindindin wanda ake cewa za a yi ba zai yiwu ba kafin a gabayan Hamas kaga a nan gurin ya yi ishara da cewa dole sai sun gabayan Hamas sannan za su kai ga cin ma tsagaita wuta amma bai fito fili ba ya yi maganganu ne ta ƙarƙashin ƙasa kuma za mu ji wakilin Rasha ya ambaci wancan an san da su shi sa ce akwai maganganu a ƙarƙashin ƙasa suna nan suna fitowa daga Isra'ila amma a rubuce a Kuduri sai kaga an rubuta abin da ba haka yake ba fitowar Joe Biden ya ce wannan su ne shawarwarin da suka tauna hakan ba yana nufin Biden ya yaudari Isra'ila ba kawai wata badakala ce aka shirya wata yaudara ce wacce kamar yadda na gaya muku a baya ko da ta je ta dawo Isra'ila tana iya fitowa ta ce ai Biden ya kuskure mata fahimta ne kaza da kaza ne iya abin da za a iya Biden ya bada hakuri ya ce bai fahimci me ake nufi ba a takaice dai abin yana buƙatar hankali da dukka da zurfafa tunani shi yasa Rasha idan ta abu ɗaya ke Rasha ta san me take yi shi yasa wakilin ta ta kenan a nan a majalisar ɗinkin duniya ya ce ai maganar da aka rubuta a daftarin ta ci karo da banganin da suke fitowa daga wajen Isra'ila. idan ka rubuta da ka'idar duniya cewa kawai ana amfani da rubutu ne to za a iya yaudarar ka da wannan tunanin a ce an rubuta Isra'ila kuma ta ce bata yarda da wannan rubutu ba kwata-kwata ba da hannunta abin da yake ƙara tabbatar haka shine rashin samun tabbataccen rubutu daga wajen gwamnatin Isra'ila ta rubuto da nata daftarin a rubuce da stamfi nata da sa hannu cewa wannan shine kudurin da suka cimma bisa shawarwarin da suka tattauna da Amurka ba ita ta aika ba Amurka ce Joe Biden shine zai je gabatar da wannan kuduri kuma ya ce me Isra'ila ta amince yayin da Biden daga baya shi kuma ya fito soki wato ko kuduri na Joe Biden. Don haka akwai tufka-tufka a cikin batun wannan shine dalilin da ya sa Rasha ta yi kali da wannan kuduri da wannan yarjejeniya da aka ce an cimma. To yin masu kallo Allah muku rahama babu wani boye-boye in kun fahimci wannan za ku gane cewa ba kowa ke yakar wato Falastina ba sai taron dangi da fagon Turawa. ƙasashen Turai su ke yakar Falastinawa. Biden ta ƙarƙashin ƙasa yana ƙoƙari ya wanzar da daular Isra'ila ne ta hanyar tsagaita wuta. Domin ta yiwu Biden ya fahimci wasu abubuwa da har yanzu Netanyahu ya kasa ganewa. Joe Biden ya fahimci cewa Hamas sun yi ƙarfin da tunkuɗi su ba su yi ba. Palestina sun yi kafuwa sun yi ƙarfin da kullum suna ƙara ragewa Isra'ila tasiri a idan duniya. Domin ana zaton cewa Isra'ila ita kaɗai tana iya tashin gabas ta tsakiya ba tare da wani ya sa mata hannu ba. Amma gashi Hamas 'yan tsirari sun gagare su. Biden yana jin tsoron abin da ka iya zuwa zo baya. Yana so ya wanzar da daular Isra'ila ta hanyar kafa ƙasar demokuraɗiyya ta Falastinawa. Sai zamanto an samar da ƙasashe guda biyu na demokuraɗiyya masu da juna ɗaya Isra'ila ɗaya Falastinu. sai dai kuma inda Biden ya zame shine wato ko yunkurin a yi wannan gwamnati ba tare da Hamas ba kuma ƙarshe ana iya hukunta Hamas wanda wannan shine hakikanin manufar Isra'ila na kin yadda ta bayan Hamas a ta yadda a tsagaito ta tace sai an ga bayan Hamas domin tana ganin kamar ma an kafa gwamnatin to neman Hamas zai mai wata aiki ita kawai sau take zama babu musallahai ba wasu mayaka waɗanda ke ɗaukar makamai a cikin Falastinawa ya zama to ko da sun kafa gwamnati to sai dai sojojin Isra'ila su rinka mamaye su har zuwa lokacin da za a ba su yanci wannan kudirin Isra'ila ne mun yi magana akan sa a baya to daga nan za mu gane kaɗan daga cikin dalilan da suka sa Rasha ba za ta taɓa amincewa da wannan kuduri na ganin bayan Hamas ba ko da ku a ce an ba wa Falasɗina yanci saboda tsarin mulkin Rasha ba tsari ne na demokradiyya ba tsari ne na mulki na soji don haka kenan Rasha za ta so a ce wato Filistinu ta kafu akan tsari ba irin tsarin mulkin demokradiyya ba. Za ta so a ce ta kafu akan irin tsarin mulki na soji kamar yadda ya faru a Afghanistan. Wannan shi ne kodin Rasha ko da ku a ce za a zo a rika zabe da sauransu amma ba a karkashin ikon kasashen Turai ba. To da haka Rasha ita ma tana da nata manufofin waɗanda sun fi kusa ga nuna jin kai ga al'ummar Falastina da Larabawa da al'ummar musulmai baki ɗaya. Bari mu tafi kan muhimmin abu na biyu shine yanzu sauran da Hamas suka sanar sun samu a cikin wannan yaƙi. Kafafen yada labarai na Hamas sun sanar da cewa mujahidan alkasam sun ci nasarar ta da bam a wani gida wanda aka shirya masa harin kwantan bauna akan sojojin siyoniya waɗanda suka mayar da wannan gida ganuwa suka mayar da shi garkuwa suka ɓuya cikin wannan gida wani ya faru ne a sansanin yan gudun hijira da ke shabura da ke birnin rafa kuma wannan hari ya ba da nasara ga falastinawa inda suka kashe da yawa daga cikin waɗannan sojoji suka bar wasu suna murkusu su cikin jini ba da jimawa ba sai ga sojojin agaji sun zo da nufin za su tsere da waɗanda aka raunata tare da ɗebe gawakin waɗanda aka kashe To ashe ma dakarun alƙasam na kewaye da wannan gida ta gefe ba tare da sun sani ba, inda take a nan dakarun alƙasam suka yi ruwan wuta ta hanyar jefa makamai masu linzami na motor shells akan wannan gida, wanda hakan ya bayi ga halaka waɗannan sojoji na ceto na Isra'ila kamar da suka halaka na farko. A takaice dai da waɗanda aka kashe da waɗanda suka zo ceton waɗanda za a kashe duka an aika su barzahu, da waɗanda aka raunata da waɗanda suka zo ceton waɗanda aka raunata duka an raunata su. Wannan idan mun ɗauka cewa su kansu waɗannan ce sojojin na ceto wasan su basu mutu ba an su ne a raunaci a duk lokacin da Hamas suka kai wannan hari galibi suka ambaci cewa sun kashe wasu sun raunata wasu suna da damar da za su iya kashe gabaki ɗaya domin idan suka kai farmaki akan wasu waɗanda aka raunata yayin da suka kai farmaki akan su tun da ransu da su a jikin su suka kashe wasu to sauran ma za su iya bin su su ƙarasa su lokacin da suke cikin jini amma suna barin su galibi kaji sun ce sun kashe wasu sun raunata wasu ina zaton cewa daga cikin siyasar Hamas asalin wannan yakin shine barin wasu guntu raunatattu dan sabawa Isra'ila wato wani adadi na sojoji na kasassu tsakanin makafi da guragu da waɗanda dai suke da nau'ika daban-daban na kasa wannan zai bar mummunan tarihi ga Isra'ila zai bar mata da bakin ciki na wannan yaƙi ba zai batta wata rana ta ci gaba da tunanin wannan yaƙi ba sabanin waɗanda aka kashe daga an kawo sababbin sojoji shikenan amma can ga wani na nakasashe nan dalilin wannan yaƙi na kasa can kuma waɗancan dama an riga an kashe duka wani tambari ne suka ba musu da wata tunatarwa don haka akwai hikima game da barin wasu cikin rauni sannan a cikin barin wasu cikin rauni din akwai hikimar isar da sako ga Isra'ila daga cikin hikimomi akwai barin Isra'ila da aikin ciyar da waɗannan da ɗaukan nauyin rayuwarsu wanda su kaɗin aka ba su sa iya zama makiya Isra'ila wata rana idan suka duba cewa an tura su ne haka nan an kashe su ko an rauna an kashe ƴan uwa an raunata su akan abin da ba gaira ba da ga bidiyon yadda aka halaka sojojin Isra'ila a unguwannin Tsarim da ke kudancin Gaza wannan wani matsuguni ne na sojojin Isra'ila Hamas suka ɗauko daga nesa a nan gurin sojoji ne kuna iya hanyar kansu kamar yadda suka sanya ta nan sun fara shirya makamai masu linzami inda za su musu ruwan wuta wannan ɗaya ne daga cikin wato waɗanda suke shirya wannan hari mun ga suka fara barin wuta muna iya ganin bakin hayaki sai dai ba zai fito sosai ba kwa gani a bidiyo mai kiliya a cikin kurof aka saka cewa waɗannan sojoji barin wuta dukkanin guraren da suka ci nasara muna iya hangen hayaki na tashi a gurin ba da jama'a ba wasu sojojin agaji suka tau akan tankokin yaƙi a kudu kamar da koga sun sa alama guda biyu su ma an tada musu ba mai ta hanyar ba musu makamai masu linzami wannan kuma a kudancin birnin rafa ne a unguwar bina an halaka sojoji an tabbata tankoki da motocin yaƙin su yanda dakarar alkasam da sarayar da suka kai hari na haɗin gwiwa akan wani gini da sojojin isra'ila ke ciki ta hanyar masa ruwan wuta da makami mai linzami na tbg